subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku. Takon karshe. Kashi na arba'in da ɗaya. Luke, ba na so ki sanya damuwa a ranki idan har rashin nufar ne ke damunki. na yi miki alkawarin nan ba da jimawa ba za ki haifi wani bebin sai ki sanya masa sunan naufal ɗin wani kallo ta jefa masa ba tare da ta ce masa ƙala ba lallashin da ya ci gaba da yi duk dan ya samu ya shawo kanta a can ko ɓangaren hajiya saratu safa da marwa take ta yi a tsakar ɗakinta zuciyarta cike fal da tunanin abin da farbin ya yi mata jiya a ɗakin taro tun jiya abin ke ci mata tuwo a kwarya abin sai nukurkusar ta yake yi zuciyarta ta gama hasala wai har ita Pravin zai kunyata gaban 'yan uwanta da abokananta. A ina ya samu ƙwarin gwiwar yi mata haka? Rike kogo ta da hannu ɗaya, fuskar ta babu annori. Maganganun da suka tattauna jiya ita da su His Excellency da ta soma tariyo bayanan fitowarsu daga hall kafin su tafi gidan Prime Minister. Me yasa Pravin zai ja hannunta a bainar jama'a? Menene alakar Wai ku ba kwa zargin wani abu a tsakaninsu? Hajiya Laura ce ta faɗa babu wasa akan fuskarta. Na jima ina zargin matar nan, na dai shiru ne ban faɗa miki ba, saboda bana so in shiga tsakaninki da mijinki. Amma ni kwata-kwata hankali na bai kwanta da ita ba. Tun daga kan yanayin yadda take ɗaukar wanka, za ki fahimci akwai wata a ƙasa. Ba banza ba, ni ai ban taɓa ganin 'yar aikin da ta samu 'yanci kamar ta ba. Hi Excellency Muhibba ce ta yi maganar, Hajiya Jamila ta ce yanzu wani hukunci zaki musu ta faɗa tana kallon Hajiya Saratu da sauri Hajiya Madina ta ce please ku daina tunzura ta ku bar ta ta ji da abin da ke damunta ni ban ga abin ɗaga hankali a maganar nan ba Hajiya Saratu da ke sauraron su ɗaya bayan ɗaya sai da ta cika ta batse kafin ta ce wallahi ba zan kyale su ba daga ita har shi sai sun fuskanci ɓacin raina sai ta yi da na sanin kasantuwar ta yar aiki a gidan nan ta faɗa a tsiwace tana huci ni shawarar da zan baki kawai ki kore ta daga gidan ta koma can kasar su a ci gaba da bautar shanu idan ba haka ba Allah kaɗai ya san munakisar da take shirya miki gwara tun wuri ki yi maganinta kafin ta ja miki matsala a cewar Hajiya Muhibbat Amin idan ba haka ba Allah kaɗai ya san munakisar da take shirya miki gwara tun wuri ki maganinta kafin ta jaza miki matsala a cewar Hajiya Muhibbat dafa kafadar ta Hajiya Laura ta yi idan da za ki bi shawarata kada ki tanka musu na san yanzu hankulansu a tashe yake saboda sun san dole ki tuhume su abin da ya kamata ki ne ki manta da zancen hukunta su ki yi tamkar babu abin da ya faru za su yi zaton kin kyale su ne ki bari sai sun shagala tukunna ke kuma ki fara bincike a kansu ta haka ne kadai ki san me yake tsakanin su amma yanzu idan kika ce za ki hukunta su to ba za ki san menene alakar su ba kwara ki fara bin diddigin su har zuwa lokacin da zaki nasarar kama su dumu dumu jinjina kai hajiya sarar ta yi alamar gamsuwa da shawarar hajiya laurat bayan ta dawo daga duniyar tunani ta ja gauran numfashi haɗi da ɗan jinjina kanta cikin takon sauri ta nufi wayarta da ke ajiye kan filo ta ɗauka ta kira landline na kicin. tana fara ringin akai fikin kar wayar ta ya kunnanta ina son ganin marwa ta same ni a ɗaki ba na son ɓata lokaci ta faɗa tare da katsa ta ajiye wayar ci gaba da zagaye bedroom ɗin ta yi yayin da take dunkule tafin hannuwanta na dama tana tura shi a na hagu kamar 'yar dambe lukin na kofar da aka yi mata ne yasa ta dakata wane ne antini ce marwa oke shigo ciki turo kofar ta yi jikinta sanye da uniform na ma'aikatan gidan ta shigo cikin girmamawa ta gaishe da hajiya saratu bata amsa mata ba sai ta yi tamkar bata ji mai ta ce ba tuni marwa ta sha jinin jikinta tsoronta kada a ce wani laifin ta aikata da ya sa hajiya saratu ta kira ta don ta san halinta masifaffiya ce muryar ta na rawa ta ce am anti gani na ji kina nema na wurga mata harara hajiya saratu ta yi da sauri ta dukar da kanta kasa tsawon lokaci bata tanka mata ba gani take kamar zub da aji ne ta nemi taimakon yar aiki sai dai ba yadda za ta yi ita ce kaɗai hanya mafi sauki a gare ta zama ta yi a gefen gadonta cike da isa ta dubi marwa ke zo nan da sauri marwa ta dawo ta zauna ta tsugunna a gabanta wani aiki nake so ki min ba na so kowa ya sani daga ni sai ke na yi ba da hankalinki ne shi yasa na zaɓe ki saboda na san za ki iya tunda ta fara magana marwa ta so mu zare idanuwanta cike da fargaba kafin na faɗa miki zan ya miki sharaɗi idan har na kuskura na ji maganar nan a bakin wani ko kika bani matsala wallahi sun matallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi wani irin yawo marya wani irin yawo marwa ta haɗe jiki na bari da ce insha Allah zan kiyaye taɓe baki ta yi kafin ta ɗaura da cewa me kika sani dangane da headmate ɗin gidan nan ya mu'amalar ta da ku take sannan wace ce aminiyar ta cikin ku shin tana faɗa muku sirrinta Shiru Marwa ta yi a ranta tana ayyana, to fa ko mai Hajjat ta aikata ma anti Masifatu da take neman ƙarin bayani dangane da ita? Watakil watan cin ubanta ne ya tsaya. A fili kuma ta ce, abin da na sani dangane da ita mace ce mai saukin kai, tana da mutunci, kuma tana kyautata mana. Ba ta shiga sabgar mu, sannan ba ta cika zaman yin fira da mu ba. Mace ce mai kamun kai, ba ta da surutu, sannan da ba ta da hayaniya. sannan ba ta da aminiya a cikinmu balle har wani ya san sirrinta wannan shine iya abin da na sani turba na fuska hajiya sarar ta yi ita ba haka ta so ta ji daga bakin marwa ba oke ki nutsa ki saurare ni cincina mata kai ta daga yau ina so ki fara shi shige mata saboda ina zargin ta, ina son ki san duk wani sirrinta ki zama aminiyar ta bayan haka duk wani motsin ta ya kasance a tafin hannuwanki idan har kika ga wani abu da ba daidai ba cuki hanzanin sanar da ni amsa mata ta yi da to idan har na samu abin da nake so na yi miki alkawarin zan baki mukamin da take da shi a gidan nan bayan haka zan yi miki kyauta ta musamman kin dai san wace ce ni ba sai na yi miki bayani ba wani irin farin ciki ne ya marwa musamman ma da ta ji hajiya saratu ta ambaci za ta bata mukamin hajjati ga kuma kyautar da za ta samu a ranta ta ƙudiri aniyar sai ta yi ma hajjati kutse ko da kuwa bata kama ta da laifin komai ba ita za ta kala mata shirin da za a sauke ta daga kan mukaminta shi umman murmushin gefen fuska ta saki Ba ki da matsala da ni anti insha Allah ki samu abin da kike so Za ki iya tafiya miƙewa Marwa ta yi zuciyar da cike fal da murna dama ta jima tana jin haushin Hajjati saboda yanda ta yi musu zarra a gidan komai ita ce akan gaba gata headmate ga farin jini a wurin mutanen gida bayan ba wani aiki take yi ba a cikin gidan su ne masu wahalar girka abinci ita aikin ta tsara abin da za a girka ne da kuma ba da umarnin yadda abu zai kasance dole ta naɗa mata tarkon da ba za ta iya fidda kanta ba ko don ta kwace mukaminta wannan alwashi ne ta ƙudurta wa kanta ta faɗa a ranta yayin da take nufar hanyar komawa kicin bayan fitar marwa hajiya saratu ta sauke ajiyar zuciya yanzu ne ta samu ƙwarin gwiwar shiga toilet yin wanka lokacin da ta fito a zaune ta same shi gefen gadonta san ba ta ji alamar shigowarsa ba tunda ya dago suka haɗa ido da ita ya yi saurin sunnar da kansa kasa wani irin nauyinta ya ji bai san ta ina zai fara shawo kanta ba ya san dole ta tuhume shi akan abin da ya faru jiya kau da ido ta yi daga kan shi ta juya ta nufi close jim kaɗan ta fito har ta sanya riga bubu ta atamfa gaban miro ta tsaya tare da kai hannu ta ɗauki turare ta suma feshe jikinta da shi yadda ta share shi kamar bata san da zaman shi a ɗakin ba shi kuwa gogan ya kasa ɗauki idanuwansa daga kanta kamshin turarenta ne ya kai masa karo har ya gaza jurewa duk da shakarta da yake ji karfin hali yayi wurin furta har yanzu har yanzu fushi kike da ni banza ta yi da shi mikewa ya tsaye ya nufeta. ta daga bayanta ya ɗan dakata yana binta da kallo kafin cikin sanyin murya ya ce tun jiya nake ta so na baki hakuri na san ban kyauta miki ba ni kaina ba a hayyaci na na aikata hakan ba ban san me yasa na riko hannunta ba wallahi sharrin shedan ne murmushin gefen fuska ta sake ba tare da ta bari ya gani ba dama da gangan ta ɗauki wankar da zai zautar da shi na cancanci kowane irin hukunci daga gare ki a shirye nake da na karɓe shi ni dai bana son ɓacin ranki ya faɗa tare da ɗaura kansa saman kafaɗarta saboda karfin hali irin nashi limshe idanuwansa yayi tare da shakar kamshin turarenta kin yi shiru baki ce min komai ba sai da ta mula ta sha iska tukunna ta ce laifin mai kai min kin riga da kin sani in dai dangane da abin da ya fara jiya ne to ka manta kawai ba na son da magana ko a lokacin abin da ya sa raina ya ɓace, saboda ina kishin ka ne ban ji daɗi ba amma yanzu komai ya wuce Tsabar mamakin kalamanta ya sa shi saurin dagowa, yana duban fuskar ta cikin miro. Amma dai wasai kike mun ko? Murmushi ta sakar masa tare da cewa, "Na taba maka wasa irin wannan?" Girgiza kansa yayi, "A'a, baki taba mun ba." Amma dai nayi mamaki. Allah ya sa ba mafarki nake ba. Juyowa tai suka fuskanci juna. Fuskar ta dauke da kayataccen murmushi ta daura hannayenta akan kafadansa. Lamarin ya daure masa kai gabaki ɗaya ta canza masa kamar ba Hajiya Saratun da ya sani ba. cikin sanyin murya ta ce hofi kada ka ƙara maimaita kuskuren da kai ba na so ka san ina da kishi a kanka zan iya komai daga ciki har da kisa <clears throat> zaro idanuwansa ya yi insha Allah hakan ba za ta faru ba zan yi kokarin ganin na kiyaye duk wani abu da zai ɓata miki rai ba zato ba tsammani ya ji ta yi hogin ɗinsa tare da zagayo da hannayenta kan waist ɗinsa tun ya fara jin shi a wani yanayi Sumbatar wuyansa ta yi kafin ta ɗago da bakinta sai tun kunnen shi cikin muryar raɗa mai haɗi da kwarkwasa ta ce, Faɗa min me kake so na yi maka wanda zai faranta ranka. Na zai yarda da abin da kike faɗa min. Anya kuwa ke ce, ko dai aljanu ne suka shige ki. Ni fa ina kokonto, na so sai na shagala ki canza min ainihin kala ɗinki. Dariya ta yi cike da nishaɗi ta ce, ka daina kokonto a kaina. ni ce dai hajiya saratun da ka sani matarka uwar 'ya'yanka murmushi Pravin ya yi cike da jin shauƙinta ki breakfast to ka yi breakfast ko in sa a kawo mana mai a ɗaki ni ma ban ci komai ba in ban da abinki aikin san bana iya cin abinci idan ba a tare da ke ba dan ma ke dan ce wani lokaci ba kya jira na i'm sorry yanzu bari na kira a kawo mana a ɗaki me kake son ci yana faman washe baki ce duk abin da zaki ci zaɓinki ai ne nawa shi umar murmushin gefen fuska hajiya sarar ta sake tare da kai hannu ta ɗauki waya ta kira layin kicin ta isar da sakon a kawo musu abinci bayan abla ta kawo musu a tare suka zauna suna ci kamar sabbin ma'aurata a baki ta fara bashi har sai da suka cinye kafin ta soma jan hankalin shi gaba ɗaya nema take ta zautar da shi da salanta kasa jurewa yayi da sauri ya ƙara rungume ta a jikinsa Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren bayan shigar chief bedroom ɗinsa a zababe ya fada bedroom ɗinsa don ya watsa ruwa ko ya samu zuciyarsa da lafa daga raɗaɗi da take yi masa ganin ya shiga toilet ya sa big guy sauke ajiyar zuciya ya yi tunanin zai yi yadda ya saba ne idan ransa ya ɓaci da wuya in bai yi ma kansa illa ba wani lokacin miro yake kai manaushi ya tarwatsa shi har sai hannun shi ya farfashe saboda tsabar zuciya da ke gare shi kafin fitowar shi da sauri bigga ya fita na tsawon mintuna ya dawo hannun shirke da wedding tree mai dauke da breakfast din chief yi mamakin ganin shi kwanci kan gado jikinsa sanye da betop ya ɗaura hannuwansa ɗaya kan lallausar somar kansa ya lumshe waɗannan kyawawan idanuwan nashi ba kuma yake tunowa ba a cikin zuciyarsa face tarihin rayuwar prisoners labarin yayi matukar taɓa zuciyar shi Allah ya huci zuciyarka yin labai ga breakfast ɗinka na san kana jin yunwa cikin girmamawa ya yi maganar tamkar ba zai tanka masa ba sai da ya ɗauki lokaci kafin ya furta ka koma da abincin bana jin zan iya ci cikin sanyin murya bigga ya ce ka yi hakuri sa ka san ni mai biyayya ne a gare ka bana yi maka jayayya amma yau ba zan iya bin umarninka ba saboda na damu da kai abin da ke ka. ni ma shi ke damuna ya faɗa yana ci gaba da kallonsa sa cin abinci ba shine mafita ba kana buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa wanda hakan zai wanda hakan ba zai samu ba sai ka jajirce wurin ganin ka da damuwarka sannan yanzu ne ya kamata mu zage damtse mu yi aiki tukuru don ganin mun gano su ne a zaluman mutanen da suke aikata barna a ƙasar mu waɗannan kalaman big guy ya ci gaba da zayyano masa yana ƙara karfafa masa gwiwa da kwantar masa da hankali a hankali ya fara jin saukin raɗaɗin da zuciyarsa ke yi masa sa har yanzu kana akan bakanka na ba za ka ci abincin ba ya faɗa yana duban cute face ɗin ogan nasa A asiloli ya ɗan motsa tattausan lips ɗinsa in a slow voice ya furta zan kokarta gyaɗa kai yayi zan tafi labai ka huta lafiya ya faɗa tare da sara masa kafin ya juya har ya kusa ficewa daga ɗakin muryar cip ta ratsa kunnensa na gode da kulawarka gare ni murmushi bigga yayi kada ka damu yallabai har zai fice ya kuma dakatar da shi please ka duba ɗakin yaran nan kaga a wani hali yake ciki idan ya farka a tabbatar ya yi breakfast ɗinsa idan ya gama ka tambaye shi me yake bukata in ya faɗa maka ai gaggawar yi masa zuwa anjima shek imam zai zo duba shi okay sa ya faɗa tare da buɗe dorum ɗin ya fito waje dakatawa yayi da tafiya yana tunanin ta wace hanya zai faranta rance dan ya fahimci har yanzu akwai sauran damuwa a ransa tunawa da Unesa ya sa shi saurin zaro wayarsa ya danna ma boss kira tana fara ringin yayi bikin call din da zolaya ya ce masu ya Halin har yanzu kana nan makale da ita sautin muryar boss da alamar dariya ya ce to dan sa ido ka fara tsokanar taka ko dariya bigga yayi ina taya kamar na abokina na gode sosai mutumina ina cif ne ina fata yana lafiya ba lafiya har yanzu akwai damuwa a ransa kuma ka san halin shi mutum ne mai zuciya yanzu haka ina a kofar ɗakinsa na kai masa abinci ya ce min ba zai iya ci ba muryar boss da ɗan jimami ya ce amma ban ji daɗi ba please kai kokarin kwantar masa da hankali kafin in zo da sauri big guy ya ce anya zan iya ko dai zaka turo unesa ko da godiya ne ta yi masa watakila hakan ya kwantar masa da hankalinsa ni ma na yi tunanin hakan yanzu zan turo ta insha Allah marmishi bigga ya yi kafin ya yi masa sallama a hanzarce nufi bedroom ɗin da shi garkuwa Allah sarki a kishin gida yake kan gadon shi ya hakimce kamar wani basarake wasu haɗaɗɗun sleeping dress ne a jikin shi launin red color sun yi bala'in yi masa kyau hannunsa ɗaya rungume da filo lallausar sumar kansa ta lullube gefen fuskarsa yayin da kyawawan fararen idanuwansa ke akan haɗaɗɗen silin ɗin ɗakin tunda ya farka daga bacci bai taɓaka komai ba gaba ɗaya ya shagala da tunanin hatim wani irin kewarsa yake ji mutumin ya kwanta masa a ransa saboda yadda ya tarairaye sa ya bashi kulawa kamar wani nashi bai taɓa tsammanin zai ji tsantsar kaunarsa ba sai gashi zuciyarsa ta kasa samun sukuni saboda tunaninsa da zarar ya limshe idanuwansa fuskar Hatim yake gani dauke da murmushi yana son ya sake sanya shi a idanuwansa kwata-kwata bai fahimci cewa prime minister kasar ya bari ba har yanzu kamshin turaren dadi Hatim bai bar jikinsa ba saboda rungumarsa da ya rinka yi jiya kamar zai mai da shi cikin jikinsa turaren yana da karfi sosai shi yasa ya kama jikinsa kalaman Hatim ne suka fara dawo masa zan tafi da kewarka don Allah kada ka manta da ni ina so ka ɗauke ni tamkar mahaifinka a duk lokacin da wani abu ke damun ka ka sanar da chief zai faɗa min za mu rinka yin waya akai-akai daga yanzu ina so ka rinka kirana da sunan dadin ka. a hankali ya ɗago da yatsun hannuwansa yana kallon zufan da ya sanya mishi a yatsa mai kyan gaske wannan ne karo na farko da ya fara sanya zobe ɗaura yatsan yayi kan kananan labbansa ya sumbace shi a hankali yanayin fuskarsa kamar zai yi murmushi Dukin ɗin kofar ɗakin da aka yi ne ya sa shi ɗaura idanuwansa a kan kofar. Ba kuma ya faɗo masa a rai face Angel ɗinsa. Ya san ita kaɗai ce za ta iya zuwa duba shi a wannan lokacin. Idan ba ita ba, sai kuma ‘yan uwansa. Sakowa ya daga kan gadon. Bayan ya jefar da filon hannunsa, da sauri ya nufi kofar don ya tarbe ta, saboda ya yi kewar ta jiya. Idanuwansa sun yi maraicin ganinta. Shi kansa bai yi tsammanin zai iya mintuna ba tare da ita a gefensa ba. Sai ga shi jiya, Dadi Hatim ya sace zuciyarsa ko da kofar ta buɗe ya yi arba da big guy tun yanayin fuskarsa ya canza shi da ya taso da zumuɗinsa don ya nuna ma angel ɗinsa kyautar zuban da mutumin nan ya bashi sannan ya bata labarin abin da ya faru a tsakaninsu ashe ba ita ba ce barka da safiya da nishi big guy ya faɗa da fara'a akan fuskarsa ko kallo da nishi bai masa ba hankalinsa na akan bayan shi burin shi ya ga angel don yanzu bai fidda rai da ta ba da mamaki bika ya wai ga bayansa don ya ga me yake kallo sai dai bai ga komai ba ina fata ka tashi lafiya ya faɗa a ransa yana mai ya faɗa a ran shi yana mai mamakin girman jikin yaron ga tsawo tabarakallahu uwa uba ga kyau kamar shi ya zana kanshi magana nake yi maka kayi shiru baka ce komai ba ko har yanzu baka jin daɗin jikin naka ne cikin sanyin murya ya furta my angel tana ina dafa kafadarsa bigga yayi kwantar da hankalinka tana nan cikin koshin lafiya na san za ta zo duba ka kafin ya karasa maganar da nishi ya ce ina san ganinta ya faɗa yana kokarin bi ta gefen shi ya wuce a hanzarce bigga yayi saurin shan gabansa gudun kada ya ruguza masa plan ɗinsa na zuwan angel part ɗin ce lalle fa tunda garkuwa ya dawo hankalinsa duk wanda bai ce zai ma angel wani kallon kallo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 ba na so ki sanya damuwa a ranki idan har rashin naufal ne ke ki. na yi miki alkawarin nan ba da jimawa ba za ki haifi wani bebin sai ki sanya masa sunan naufal ɗin wani kallo ta jefa masa ba tare da ta ce masa kala ba